This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha shida da ishirin da biyar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. masarar assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Ladanci tare da Halima Jimro muke fata kuna lafiya. Bari fara da kan labaran. Madugun kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya ɗauki alhakin kai wani harin bam kwanan nan a garin Lagos. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo wata na'ura mai tashi sama wadda ta shiga sararin samaniyar Isra'ila daga Gaza a ƙasar China kuma kahon yada labaran kasar sun ce an kama wani shahararren ɗan jarida. To madalla wai ina aka kwana ne game da alkawarin da shugaban ƙasar Ghana yi a kan takalar Boko Haram. Idan wannan is very simple, guda wasu suke. anya an yakin bukasi an kwato man najeriya ba za a yi yakin na a kwato 'yancin mutane ba za mu kawo wannan labarin to taron kasa fa da yake gab da karewa muhawara kuma fa na ƙara zafi wannan bai yi adalci ba kwata-kwata na tabbatar maka idan da akwai kuskure da muka yi a cikin wannan wakilci namu akwai cikakken labari shi manan tafe sannan wai har yanzu fa 'yan siyasa na baiwa jama'a na goro domin su jefa wa 'yan takara kuri'u ana haka har yanzu duk wanda zai zaɓa zai zaɓi mutumin da yake wato ya imani yana masu kyakkyawan zato ne ba dan abun goron da ya bashi wani ba. To Ali Mustapha Sokoto zai bincika mana wannan labari kuma da yake litinin akwai shirin ilimi garkuwar dan Adam ga cikakkun labaran duniya. da sallama a gare ku da watan kun wani lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Madugun kungiyar Boko Haram ya ɗauki alhakin kai wani harin bam kwanan na a garin Lagos. Idan ta tabbata gaskiya wannan ne zai zama karan harko da kungiyar ta 'yan ta'adda ta kai hari cikin birnin kuma cibiyar hada-hadar kasuwancin Najeriya. A cikin wani sabon bidiyon da ya bayyana a yau Litinin Abubakar Shekau na cewa shi ne ya tura maharin da ya je Lagos ya horhosa bama-bamai biyu a wata matattaran mai a ranar 25 ga watan Yuni ya har ma ya hallaka mutane biyu a akalla. Gwamnati ta ce hwashe-hwashen sun wakana ne a lokacin sanadiyar hwashewar wani bututun gas. Game da wannan bayani na gwamnati, Shekau ya bushe da dariya ya ce idan za ku iya ɓoye ma jama'a gaskiya ba za ku iya ɓoye ta ga Allah ba. Haka kuma madugun na Boko Haram ya dauki alhakin hoshewar bam din kwanakin baya a Abuja wanda ya hallaka mutum 24. Bidiyon wanda babu kwanan wata a jiki yana dai nuna shekau yana magana da Hausa kuma wasu 'yan bindiga goma sha biyu sanye da hulunan ɓadda kama suna kewaye da shi. Nan take dai babu wani martani ko bayani daga 'yan sandan Najeriya ko gwamnatin ƙasar. idan boko haram ta kai hari cikin lagos abin zai yi matukar ta da hankali saboda birnin na daga cikin biranen najeriya mahiya girma kuma yana da mutane kimanin miliyan 20 Yawanci dai Boko Haram na kai hare-harenta ne a wajejen sansaninta na asali wato da ke yankin arewa maso gabashin kasar Ƙungiyar dai aka ɗora ma laifin hallaka dubban jama'a a cikin shekaru biyar da suka gabata. To bari kuma mu je Isra'ila. Sojojin Isra'ila fa sun ce sun kakabo wani jirgin sama mara matuki a ciki wanda ya shiga sararin samanin Isra'ila daga Gaza. a yau litinin ne wani kakakin sojojin yake cewa jirgin na tafi ne a sararin samaniya kuma yana shawagi ne a saman birnin ashdod da ke tsakanin zirin gaza da tel aviv a nan lokaci ne su kuma sojojin isra'ila suka harbo shi da makamai masu linzami haka kuma sojojin isra'ila sun ce da mayakan hamas sun harba dimbin rokoki a litinin daga gaza a yayin cikin a cikin dare kuma jiragen saman yakin isra'ila suka yi ta ruwan wuta akan dimbin wurare a can gaza babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ban ki ya bayyana damuwa game da tashin hankalin da ke faruwa sannan ya buƙaci da lallai bangarorin guda biyu su ɗauki matakan kawo ƙarshen faɗan da ke faruwa yanzu haka a can wajen nan take mr ban ya ce rokokin da hamas ke harbawa cikin isra'ila sun karya dokar ƙasa da ƙasa amma kuma ya ce hare-haren da isra'ila suke kaiwa na hallaka ɗimbin falastinawa jami'an falastinawa sun ce tun da isra'ila ta kaddamar da kai har haren ranar talata da ta gabata ta kashe mutane fiye da 160 da suka da 'yan tawaye amma aka ce akasarin waɗanda ta kashe fararen hula ne ƙungiyar ƙasashen larabawa ta yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki matakin kawo fa ƙarshen hare-haren da isra'ila take kaiwa ƙungiyar ta ce ba za ta yiwu ba a ci gaba da yin irin wannan gum da baki ana tsira mata idanu kawai akwai dai buƙatar ƙungiyoyin ƙasashen larabawan da ƙungiyoyin ayyukan agajin jin ƙai su kiyaye lafiyar al'ummar falasɗinawa labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kahohin yada labaran kasar Sin wato China sun ce 'yan sanda sun kama wani babban dan jarida mai gabatar da labarai ta talbijin jim kaɗan bayan ya gama karanta labaran dare. Hakan kuwa na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar ke faɗaɗa yaƙi da cin hanci a masana'antar yada labaran kasar. Gwamnatin China ta yi bayanin cewa ranar Juma'a aka kama Rui Chenggang, shahararren ma'aikaci mai farin jini wanda ke gabatar da shirye-shiryen hada-hadar kuɗi a talabijin ɗin CCTV na gwamnatin ƙasar. An tahi da shi ne daga ɗakin da yake gabatar da shirye-shiryen shi a gidan talbijin ɗin. An kama Rui ne tare da mataimakin daraktan gidan talbijin ɗin li Yong sama da wata ɗaya bayan da jami'an gwamnatin ƙasar suka ba da sanarwar cewa sun ware wani binciken wato akan shugaban shi. wanda shine daraktan tallace-tallace da kuma babban daraktan gidan talbijin ɗin Guo Zanji akan rashawa da cin hanci. Gwamnatin ƙasar China ta ɗauki matakin nuna halin ba sani ba sabo kan cin hanci da battala dukiyar jama'a, hakan ko tun bara da Xi Jinping ya zama shugaban ƙasa, wanda ya ce bazuwar rashawa da cin hanci na yin barazana ga ɗorewar jam'iyyarsu ta Communist. Roy Chang'ang ɗan shekaru 36 yana da wato yana daga cikin 'yan jaridar ƙasar China mahiya shahara da horin jini, wanda kuma tsananin kishin ƙasa da waɗar gaskiya ko ɗacinta su ne suka kai shi ga wannan matsayi na yin suna a duniya. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu fa an sha da sama da kwanaki 90 kinin sace ɗaliban Chibok. To idan ba manta ba dai a watannin baya shugaban Ghana wanda shine shugaban kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ya alkawarin taimakawa wajen ceto ɗan ɗalibai mata da kuma ma kawo ƙarshen kashe-kashen da Boko Haram ke yi a Najeriya inda ya ce rashin tsaro a Najeriya ka iya shafar kasashen da ke wannan yanki da yake shugabanci. To ina ka kwana ne game da wannan agaji da ya alkawarin zai bayar ga Baba Yakubu Makeri daga Ghana. ko shaka babu shugabannin ecowas suna nan suna ɗaukar matakai don ganin cewa an kawo karshen rigingimu da ta'addanci na 'yan boko haram da ke faruwa a can kasar najeriya da yake min jawabi da yawun shugaban ƙasar ghana kuma chairman na kungiyar ecowas dr mustapha ahmed mai ba shugaban ƙasa shawarwari a kan lamuran yau da kullum ya ce akwai matakai da aka ɗauka bayan zaman farko da aka yi na gaggawa a kan zancen tsaro a nan yammacin afirka musamman ma a kan zancen boko haram da kuma ta'addanci a ƙasar mali ya ce dalili kenan da aka ɗau matakai inda aka gayyato kasashe makwabta Najeriya da kasar Mali don saboda a magance wa'annan rigingimu da ke faruwa na ta'addancin Boko Haram da kuma ta'addanci a kasar Mali. Wannan kasashe makwabta ne masu muhimmanci cikin al'amuran ECOWAS. In aka duba Chadi makwabtan Najeriya ne, haka kuma Cameroon makwabtan Najeriya ta arewanci kuma muka duba mummunan hali da ake ciki game da boko haram dole ne ya kamata a yi alaka da wayannan kasashe domin mu samu goyon bayan su idan in ana so a samu wato a da wannan hali da yan boko haram suke ciki a nigeria haka kuma muka duba daga mali ta arewacin mali irin damuwa da ya tashi kwanakin baya tilas ne a samu zama da mauritania saboda kuma makwabcin ah, mali ne za su su taimaka a samu a magance wannan al'amura da suke gudana a wannan kasa. Dokta Mustapha Ahmad kenan mai ba shugaban kasar Ghana shawarwari a kan lamuran yau da kullum. A nasa bangare kuwa shugaban kasa John Dramani Mahamman ya sha alwashin cewa a ƙarƙashin jagorancinsa ECOWAS za ta ci gaba da baiwa Najeriya gudunmuwa wurin yaƙi da 'yan Boko Haram. We continue to offer every support and solidarity to President Goodluck Jonathan and his government in their efforts to defeat the terrorist activities of Boko Haram in parts of Nigeria. Ya ce ECOWA za ta ci da baiwa shugaban kasa Goodluck Jonathan da gwamnatin Najeriya taimako da nuna 'yan uwanta wurin yaki da ta'addanci na 'yan Boko Haram don saboda a kawo karshen rigingimin nasu. Alhaji Allaru Kumasi mai sharhi ne akan lamura na yau da kullum ya mun tsokaci inda ke cewa matakai da ake ɗauka shi wannan abu bai burge shi ba za ka lura da wannan abin abin nan da ya faru yaran makarantar nan da aka kama duk duniya kowa ya nuna damuwan shi saboda in an ce ma suna daga cikin iyaye wanda yake in an taba su hankali zai tashi to shi sa ina ganin duk duniya kamar a matsayi na ran gana musulmi na nuna damuwa na kwarai da takaici nan ma mun yi addu'a mun yi demonstration a Ghana nan ina daga cikin wanda yake mulli muka yi zanga-zanga dan gani da irin wannan abin da ya faru mun nuna ma duniya gaskiya abin nan hankalin mu bai kwanta ba dangane da abin da ya faru da yaran makarantar nan na Maduguri. Kuma ya karasa tsokace nasa ne da shawarwari ga shugabannin ECOWAS din. Abin da na fahimci in za ka lura a lokacin Sani Abacha irin wayannan ababen da ya faru daga Bukasi a nan iyakan Kamaru da abun nan. Abacha ya yi wani barazana da yake akwai kayan aiki wanda yake za a yi yaki da Kamaru. To me sa yanzu ba kayan yaki wanda za a yaƙi wayannan mutane a yasa nake ce maka da hannun 'yan uwanmu musulmai a ciki idan wannan is very simple guda nawa suke anya an yakin bukasi an kwato man najeriya ba za a yi yakin na a kwato 'yan incin mutane ba shawara na abin da nake so in bayar shugabanni na afirka gaba daya a haɗa kai gaba daya ma da kayan yakin ne za a je a attack irin nan mutane sai dai ana sa ran cewa nan ba dakewa ba za a aiwatar da shirye-shirye da kungiyar ecowas take dauka akan magance matsaloli na tsaro a nan yammacin afirka baba yakubu makiri sashen hausa na murya america daga birnin kumasi ghana madalla a gaida yakubu baba yakubu makera daga ghana masu magana suka ce idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi domin kuwa ana gab da kammala taron kasa a cikin wannan mako to muhawara ta ci gaba da zafi tsakanin wakilan taro ba ma wakilan tsakanin wakilan taron ba kawai har ma tsakanin su wakilan da wasu sauran 'yan siyasa waɗanda suke kallon batun daga waje ga nasiru adam el hikaya in ba dai an samu wani sauyi ba za a kammala taron ƙasa a makon nan inda batun rabon arzikin ƙasa fi ɗaukar hankali da kuma hakan bai rasa nasaba da yadda kowane ɓangaren ƙasar ke neman kare muradunsa. Me ke kawo irin wannan bambancin ne a taron da ya dace a nemi bakin zaren haɗin kan ƙasa? Janar ɗan Ali wakili ne a taron. Akwai waɗanda suka zo da ajanda cewa na raba ƙasar nan amma cikin yarda ubangiji da aka taru aka ga cewa ba haka ya kamata ba an gano cewa kowa yana amfani da kowa a ƙasar nan ba wanda bai son wani a ciki dama in yau suka hito da wannan gobe za ka ji kuma wani ya fito to har Allah da ya sa muka samu dai aka rurrufa kwamitoci suka rufe aka hito da muhawara kowa ya yarda da juna duk wanda ka gani wurin nan ba wanda bai san abin da yake yi ba so gwargwado muna yin iyakayin mu kuma Allah ya sani Gab da kammala taron wasu manyan arewa musamman ma gwamna Rabiu Kwankwaso na ganin wakilan taron ba su dage wajen kare muradun yankin ba musamman ma a bangaren mallakar arzikin man fetur da ake fitarwa daga teku. Take dai wasu daga wakilan taron irin su Muzammil Sani Hanga suka mai da martani. Na tabbatar idan da a ce gwamnan jihar Kano ya zo sau ɗaya ya ga abin da ake a wurin zauren taron nan da bai kamata ya yi wannan magana ba tun da aka fara taron nan duk tarukan da za a yi ba wanda ba a yi ba da mu a zaune gaba ki tun safe har dare kuma duk wanda yake jin cewar misalin yana ina ina jin kamar wani da yake ji da Allah na gayyata mutane su je zauna akan kujerun da da wannan ma muke zauna a wurin taron nan a matsa muke inda ka san wato dabbobi haka muke gaba ki daya so da haka wannan bai yi adalci ba kwata-kwata na tabbatar maka idan da akwai kuskure da muka yi a cikin wannan wakilci namu da ni ne zan fara mafaɗa wannan kuskura a fahimta ta shi gwamnan kano ya mai da abin ne siyasa wanda yake wato ya so ya ci kasuwa ta wannan kam siyasa zargin da ake na cewa an ba da toshiyar baki ga wakilan dan goyon bayan son zuciya ya jawo kace na ce da nisan ta kai daga batun ya dai zama wajibi a mika dukkanin abin da taron ya zartas gaban majalisa don muhawarar amincewa ko akasin hakan Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Shin wai a wani matsayi demokradiyyar Najeriya take ne a halin yanzu musamman maganin cewa har yanzu fa jama'a na karɓar na goro domin jefa ɗan takara ƙuri'a komai rashin cancantarsa to ali mustapha sokoto ya bincika mana wannan lamari a hirar da ya da tsohon gwamnan jihar kaduna wanda ake kyautata zaton zai nemi takarar gwamnan jihar kano janar jafar isa mirtaya wanda ya soma da yin bayani akan ko menene demokradiya. na farko dai ta dai demokradiya dai harka ce ta shugabanci da aka wuto da ita domin a yi ta don a kyautatawa na ƙasa domin ita ƙasa ta samu ci gaba a harkar rayuwar al'ummarta domin a samu wato a samu kwanciyar hankali harkar tsaro harkar tattalin arziki harkar kiwon lafiya da dai abubuwa da dama da yake sun shafi rayuwar al'ummar ƙasa. amma wannan ba zai yi ba sai ya zama shi ɗan ƙasa da kansa tukunna ya rungun wannan abin bil haƙƙi da gaskiya wato shi ma kansa na ba da tashi gudunmawar misali idan aka zo wajen zaɓe ya tabbatar cewa duk wanda zai zaɓa zai zaɓi mutumin da yake wato ya imanin cewa yana masa kyakkyawan zato ne ba dan abun goron da ya bashi bane ba na ji daɗi da ka kama gani abun goron nan saboda wannan abun ya zama kamar mana al'ada a harkar siyasar najeriya akwai sa rai daga wurin shi wanda zai yi zaben da wanda za a zaben cewa dole sai an yi musayar wannan abun goron yanzu na ga wasu shinkafa suke bayarwa wasu atamfana da shauransu ta yaya mutanen najeriya za su gane cewa hakkin su ne su zaɓi mutumin da suke so ba tare da an ba su wani abu ba. to a gane wata halin da suka samu kansu a ciki a yanzu a lokacin da kace zaka zauna sai mutum ya maka wani abu musamman ma abin da zaka ci da kai da iyalinka sai wani ya baka to kai ma ka san kai kansa ka san kana matsala na farko dai ita Najeriya kasa ce mai dimbin arziki kuma jihohin musamman ma jihohin na arewa kasashe jihohi ne no kasan noma gaba su to ya zama na wato noman nan tukuna ba inda ba abin da ake da su sannan kuma harkar arzikin kasa din nan baya zuwa gare akasarin mutanen kasar gaba daya sai ya zama na ka zauna mutum zai zo daman can an bashi wakilci ne ya samu abin da ba nashi ba ya zo ya gutsira da cike baka sannan ka sa shi a gaba duk mutum da yake da kai yana so ya wakilce ka abu da amma ɗauki abin sa ya baka kai ma kanka ka san cewa idan ka karba ka san ka karba ne saboda abin nan shine abin da yake ake sabulu wato zai wanke shi a wajen ka ka yi imanin cewa bai isa ba domin mai inda ya isa ai sai dai nawa ka ce da kai ga tarihi na ga abubuwan da na yi rike na da abubuwan da na al'umma da ga kuma abubuwan ne na fidda na kunya na kuma fidda riƙe amana na kuma kammanta gaskiya ne. Janar jafar na sha jin mutane na cewa waɗaya daga cikin dalilan da ya sa mutane suke son su karɓi kuɗaɗe ko wasu abubuwa daga hannun 'yan siyasa idan lokacin zaɓe ya zo shine saboda sukan ce daga ranar da suka zaɓi mutanen ba za su ƙara ganin su ba ba za su ƙara samun cuɗanya da su ba su kwanda su zari abin da za su zara su tafi kar a biyu babu ka yarda da wannan hujjar nasu kuwa. wannan haka yake amma ai duk wanda ya sai ya san za ta zuba da ruwa na farko tukun in baka zaɓi mutum kwarai ba to me zai sa ka ka ji cewa zai ma gobe ka ai ba zai gobe ka ba kuma da mun aikin ku kai ko me ya baka ko me kankantarsa ina tabbatar ka cewa to ka riga ka sai da injinka da na iyalinka da makwatarka da na kuma yan uwanka to wannan abin da ya baka shi fa ana shi ganin shi ne fa wato fa damar da yake da shi a kanka saboda haka duk wani abu da zai maka na kyautata maka fa ya riga ya biya ka ka yadda kai wato yancinka kenan kuma farashinka kenan kuma ba ka da wani haƙƙi a fitar da shi. Akwai alamun cewa su wanda Allah ya yi wa hannu da shuni su masu tsayawa takara ko masu siyasa ko masu aikin gwamnati ko masu mulki da sauransu suna amfani da talaucin da mutane suke fama da shi suna sayan mutane ko kuma suna kokarin su saya mutane da ƙuri'unsu idan lokacin zaɓe ya zo. Wannan yana da magani nan gaba in an zo zaɓe? Gaskiya ai ba taron zama ɗaya ba a ko yanzu din ma da akwai mutanen kwarai da suke hutowa kai ma ka san wasu daga cikin su kuma suna hutuwa din abin da kawai kamata ne, mutane su gaya kansu gaskiya kamar da ake faɗa jiki magayi kowa na ji a jikinsa yau kasan nan duk arzikin ta muke shi a Najeriya yau gashi mutane abinci ma yakan gagari al'umma da dama harkar kiwon lafiya kan gari mutane makarantu ba lafiya yau dan Najeriya ba inda ba zuwa neman ilimi haka ba inda ba zuwa neman lafiya to wannan abu bai kamata ba abin da kuke kawo irin wannan saboda ko mun riga mun yarda cewa eh za mu zaɓi mutum ba dan cancanta sa ba za mu zaɓi shi da abin da zai bamu duk da cewa abin da zai bamu ɗin nan bai taka kariya ba to a nan fa ake sai da yanci ta nan muke fari marin turbar demokaradiyya. lahirar da aliyu mustapha sokoto yake nan da tsohon gwamnan jihar kaduna general jafar isa to da kyautan azumi ne ko in ce kafin ma ga wannan yanzu dai ga shirinmu na gaba ilimi ga rukuwa dan adam da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa jama'a masu mu assalamu alaikum yau wannan fili zai nazarci wani littafi ne na tarihi da zababbun waƙoƙin alhaji modi speaking na darma kano alhaji modi speaking darma kano najeriya yana daga cikin sauran masu fasahar waƙoƙin hausa waɗanda har yanzu ke tallafawa lugga da al'adu da karin magana da fashin baƙin hausa da al'adun hausawa to yanzu dai an ƙaddamar da littafin rayuwarsa da zababbun waƙoƙinsa ta tambayi wani almajirinsa kuma zakakurin matashin ɗan kasuwar Legas da Kano, Najeriya, Alhaji Nura Osaini na Abba. Mai wannan littafi na Modi Speaking Kano ya kunsa ne sai ya ce. ainihin wannan littafi wasu waƙoƙi na cikin na mudi fifikin da aka zakulo shi littafin abin da aka ce littafin tarihin mudi fifikin da kuma wasu waƙoƙinsa da fayafayen cd na muhimman abubuwa na littafin ya ƙunsa ito wannan littafi ya ba da ɗan takaicen tarihin shi alhaji mudi fifikin game da gwagwarmaya da ya yi a siyasance da kuma irin rubuce-rubuce da yi da wallafa kuma da an zabulo su waƙoƙi waɗanda ana ganin za su yi ma'ana idan aka sanya su a makarantunmu domin tuna baya misali akwai waƙoƙin mana aminu kano ziyararsa ingila ta farko da ziyararsa ingila ta biyu na na na kasa ganewar halin jama'ar mu wannan zamani ko an bayanin ma abin to ba halin magani sai da ya faɗar zancen kawai rai bai rabo da gunaguni to yaya za ka bayyana halin ko kuma irin waƙoƙi da fasaha da ke cikin wannan littafi da kuma rashin su yanzu in ba mu da moody speaking to alal haƙiƙa gaskiya akwai abubuwa na burgewa na fasaha a cikin waƙoƙin alhaji moody speaking kamar yadda shi wanda ya tarjamar wannan littafi farfesa abdulkadir dan gamba na jami'ar a bayar tabbatar cewar alhaji mudi ya gabatar da dukkan abin da ake bukata na waƙoƙin hausa a cikin wannan littafi kuma wannan littafi ya sanya masa hannu ya cancanta a ce a jami'o'inmu ma ana dubawa ana karantawa domin dukka wasu abubuwa da ake bukata na waƙoƙin hausa sun tabbata a ciki suna karewa da harfa iri ɗaya da kuma ma'ana wadda ta dace a wajen kaddamar da littafin waye ya kaddamar da littafin kuma nawa ne kuɗinsa akwai ɗan uwa wanda yake ɗa ne ga shi alhaji mudi speaking alhaji biwa Dahiru, wanda yake shi ne shugaban kamfanin Dahiru sola shi ne ya kaddamar da littafin ya ce wannan littafi a kan kuɗi naira miliyan biyu sai kuma masu taimaka masa akwai alhaji aminu mudi sifikin da ragowar 'yan kasuwa na jihar kano mai martaba sarkin kano da fadarsa sun siya wannan kwafin littafi a kan kuɗi naira dubu ɗari biyar to yanzu shi kansa talaka nawa zai sayi littafin a wannan lokaci dai an gabatar da littafi kuma mutane da yawa sun siya akwai babban amininsa abokinsa alhaji dakta mai tamasu da ɗan masanin kano wanda ya yi bayani min tsaho game da shi mudi da rayuwar mudi speaking ya kuma tabbatar da ingancin waɗannan waƙoƙi wanda ya nuna mana cewar shi kansa da iliminsa da ƙwarewarsa da zamansa na duniya ko ƙaƙa za ka samu ka zauna da alhaji mudi sifikin ko da na minti goma ne to hakika za ka sau ilimin da baka sani ba. lokacin da an ka gane kuɗi an ce faɗin ji ne da ni an ce da ni cid ne wai babba ne a cikin asini aka ce faranshi nake zuwa kayan su mo gane da ni an sanya shakku mutane wai su tsantsan da ni na je ziyarar malamai an ce dabara ce da ni kowa ya zo in yi murmushi an ce fahila ce da ni can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa To ma da ke watan azumi ne wakilin Mahmud Ibrahim Kwale ya halarci taron gidauniyar Path to Paradise Foundation mai tallafawa mabukata da ke Kano inda ta gudanar da laccar Ramadan ta bana wanda ake yi wa take yanci a musulunci da nauye-nauyensa ga Malam Nura Sani Hanga wanda ya gabatar da lacca na wannan shekara. Musulunci ya bai wa mutum yanci wanda yake mai yawa kuma mai faɗi mai zurfi. To amma shi wannan yanci wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bai wa mutum wato ba haka yake a sake ba ba shi da ƙaidi a dukkan abubuwa wanda yake na rayuwa akwai yanci tattare da kowane bangare na rayuwa sai dai shi wannan kuma yana tare da ƙaidi ma'ana a cikin wannan yanci akwai iyaka sannan kuma akwai wani nauyi da yake hawa kan mutum ko da a cikin wato tabbatar da yancinsa ne domin a cikin sunan yanci musulunci bai yarda a cutar da wani ko muhalli ko dabba ko kuma dukkan wata halitta ba ko da ba musulmi ba ne ba. Malama Hadiza Bashir da ke zaman jami'ar hulɗa da jama'a ta gidauniyar ta yi bayani dangane da sauran aikace-aikacen da suka yi. Akwai abubuwan da an yi da kuma ake yi har yanzu. An ba da gudunmawar kayan abinci zuwa Tory Home, an jajje ziyara zuwa asibitin Murtala inda an ka kai wa majinyata kayayyakin shayi da sauransu. An kuma rarraba abinci da kayayyaki na lokacin sallah da na azumi. um, an taimaka wajen kai ƙasa da gyaran makabartu wajen sayan likafani an ka rarraba a masallatai wajen local governments guda uku na jihar kano an ba da taimakon keken guragu e guda takwas a zuwa kano state health services management board sannan an tutura uh, e, kayayyakin taimako zuwa borno yobe da sauran wurare akwai kuma kokarin da ake na dukan ma'aikata a gidan yara inda sisa za ta ci gaba da biyan kuɗin ma'aikatan su ma su kuma su taimaka wajen yi wa yara aiki kuma za a yi ma yaran orphanage ɗin uniform wasu daga cikin mahalarta lakcar ta bana sun yi tsokaci dangane da abubuwan da suka koya mun koyi abubuwa da yawa wato shi ta kanta lakcar ta ɗauki irin bangare na wanda ba <clears throat> yawancin malamai ba haka suke koyar da irin shi wannan ita wannan maudu'i ba amma gaskiya mun koyi cewar a duka abin da muke yi sai mun kalli hakkin Allah a cikin abin da muke yi da kuma irin 'yancin da hakkin da kuma Allah ya bamu sannan mu duba duk hakkin sauran jama'a da suke kanmu na kusa da na nesa sannan mu duba hakkin kanmu a kanmu saboda wasu abubuwa ma bai kamata mu yi wa kanmu ba don kanmu cuta. To da a gaida Mahmud ga Halima ta kama da takaitattun labaran duniya. madugun kungiyar boko haram abubakar shekau ya dauki alhakin kai wani harin bam kwanan na a garin lagos inda wato idan ta tabbata gaskiya wannan ne zai zama karin harko da kungiyar ta 'yan ta'adda ta kai hari cikin birnin kuma cibiyar hada-hadar kasuwancin najeriya A cikin wani sabon bidiyon da ya bayyana a yau Litinin, Abubakar Shekau na cewa shi ne ya tura maharin da ya je Lagos ya harhasa bamabamai guda biyu a wata matattarar mai a ranar 25 ga watan Yuni ya kuma hallaka mutane biyu akalla. Gwamnati ta ce hwashe-hwashen sun wakana ne a lokacin sanadiyar hwashewar wani bututun gas. amma game da wannan bayani na gwamnati abubakar shekau ya bushe da dariya ce idan za su iya ɓoye ma jama'a gaskiya ba za su iya ɓoye ta ga Allah ba. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakkaɓo wata na'ura mai tashi sama wadda ta shiga sararin samaniyar Isra'ila daga Gaza. A yau Litinin wani kakakin sojoji ke cewa na'urar na ta sararin samaniya tana shawagi a saman birnin Ashdod da ke tsakanin zirin Gaza da Tel Aviv a wannan lokaci sojojin na Isra'ila suka kakkaɓo shi da makamai masu linzami. To da na takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can daren Allah sa mu zamu dawo da wani sabon shirin. A nan zamu kawo labaran wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto sannan Umar Faruk Musa shi kuma zai kawo mana da ta kaya tsakanin wannan yar Pakistanin nan mai suna Malala yusuf zai da shugaba Goodluck Jonathan a Najeriya. Yanzu a dan Halima ta kawo labaran duniya, Julie Lethes Gresham ta haɗa mana sauti kuma ta ba bada umarni. Injinin mu kuwa Misha Kavinsky. Ni ne Bello daga Washington. Salamu alaikum sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.